الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan darasi na afirin wanda shi ne darasi na goma sha uku bayan dogon hutu da haka yi saboda yajin aiki da ya faru a wannan rana ta alhamis ko ranar 4 ga watan afirin shekara ta 2019 ko ina roƙon subhanahu wa ta'ala ya sa al'amuran mu duka su zama daidai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'amuran mu su zama yadda za su kasance cikin yardarsa a cikin wannan dogon lokaci da muka sauka muka tabo abubuwa da yawa sun faru an yi dogon yajin aiki aka zo kuma aka yi zaɓe wanda aka zaɓi sababbin shugabanni waɗanda za su gaba da jagorantar wannan ƙasa ɓangarori da dama ana suka tsara waɗanda za su gaba da jagorantar wannan ƙasa a ɓangarori da dama a cikin wannan darasi wanda shi ne darasi na farko bayan dawowanmu daga hutu babu laifi mu ɗanyi magana san a san siffofin shugaba na gari kafin mu shiga asalin karatunmu lallai yana da kyau mu sani cewa shugabanci wani nauyi ne mai girma wanda allah subhanahu wa ta'ala yake ɗora wa mutane wanda kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan abin da kuke yin kiwo a kai don haka Allah subhanahu wata'ala zai tambayi kowanne shugaba game da irin yadda ya gabatar da shugabancinsa sai jina umar yana cewa inda a ce za a samu wata akuya ko wata dabba ta ci tuntube daga nesa to da sai ya yi tunanin allah subhanahu wa ta'ala zai iya tambayar ta akan wannan abin da ya akan wannan abin da ya faru wannan ya sa gabata na gari suka kasance suna kin shugabanci ko da an ba su shugabanci ba ta yi dasa saboda bala'o'i da masifu da suka san ci abdullahi dan umar yana daga cikin waɗanda suka fi kowa tsoron allah yana daga cikin waɗanda suka fi kowa tsantsin a cikin safai amma sai na usman ya zo ce masa za ka yi alƙalanci sai ya ce wallahi la ya ce ai wallahi ba zan yi alƙalanci ba sai ce wallahi la taqdi fa inna abaka kana qadiyan yace wallahi sai kai saboda ai babanka alƙali ne sai ce inna abi kana abi atqa minni wa aba ai babana ya fi ni tsoron Allah ya fi ni yayya ga Allah Abu Hanifa ɗaya daga cikin jagorori na waɗannan mazhabobi guda hudu wanda ma ita ce mazhaba farko tun da ya girmi ragowa akwai ibn humaira da ya zo ya ce mata lallai za ka zama alƙali ƙunga alƙali duki ne na shugabanci sai abu hanifa ya ce aini ban cancanta na zama alƙali ba sai ibn humaira ya ce mata ƙarya kai sai abu hanifa ya ce to ai tun da kake ƙarya nake ya an raba jama ko dai ya zamanto abin da na faɗa haka ne to ya kamata a ƙyale ne ko kuma ya zama ƙarya nake to kaga bai kamata makaryaci ya zama shugaba annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa shugaba adali ranar alkiyama akwai wata awa da za ta wuce mata wanda zai yi fatan bai yi hukunci a tsakanin mutane ba ko da kan da biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yana cewa ta suna alal imara za ku yi kwaɗayin shugabanci wata ta kono na dama amma duk wanda ya yi shugabanci to wannan shugabancin zai zama masa na dama sai ce fani matil murbi'a ko bi isatil fatima Ma da abin da za a kwamfada na romo amma kuma abin da zai biyo baya ya yi muni idan allah subhanahu wa ya ba wa mutum shugabanci to lallai ya sani cewa allah ya ba shi wata jarabawa ne wannan shi ne dalilin da ya sa lokacin da umar bin abdulaziz a shekara ta 99 ya zama shugaba sai ya kirawo salim bin abdullah Daraja raja bin haiwa da kuma na uku ya kira su ya ce musu an jarrabe ni saboda ku ba ni shawara na farko ya fara mai nasiha ya ce mata lallai ka sani mutanen da kake balka iri uku ne akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai wanda kuke daidai da shi saboda ka zama da wanda ya girme ka a matsayin babanka wanda ka girma ka zama da shi a matsayin kaninka wanda kuma ya zamanto cewa kuna daidai da shi to ka zama da shi dan uwanka saboda haka sai ka girmama babanka ka ji tausayin ɗanka sannan kuma ya zamanto cewa ka kimanta ɗan uwanka na biyun kuma yake cewa ya waje baka abinci duniya wani ya kun iftarar indal maut ya zama lokacin buɗa bakinka shine lokacin da za ka mutu saboda haka shugabanci bala'i ne ka ne idan ana subhanahu wa ta'ala ya jarrabu shugaba ya mulki ya zama babu yadda za a yi sai ya zama shugaban ko kuma aka dora masa nauyi akwai sukoki da ya kamata shugaba ya kasanta da su sifar farko shine ana so shugaba ya zama mai ilimi ya zama yana da ilimi a cikin suratul baqara Allah subhanahu ta'ala yana cewa inna Allah safa alaikum ko inna Allah qad ba'atha lakum talut malika qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina hannu a ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism shi lokacin da yake bayani akan niman da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kaga ta yake cewa ulimna maqiqat kai wa na min kulli shay Allah kuma da kanta yana cewa wala na dawo da wa Sulaimana ilma saboda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi wanda wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi ne wanda za su jagoranci mutane da su kuma ilimi ne na annabta abu na biyu daga cikin sufofin da ake su shugaba ya zamanto ya santa da su shi ne shugaba kan ya dinga jiji da kai duk wani abu da Allah ya bashi ya dauka daga Allah subhanahu wataala yake kamar yadda a cikin suratu an wa bushira li juluduhu min al-insi wal jinni wa tsairi fahim yusau sai ce hatta idan hatta idan atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yaqimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la kaga fata basta mabahi kan min qawliha وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي kaga sai goje wa Allah saboda ya ji magana turuwa to haka ake son shugaba ya zama duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wata ni'ima mai girma to ya dinga mayar da ita zuwa ga Allah ya waje wa shugaba ya zama yana biyar waɗanda yake mulka idan bai ga wani ba ko kuma bai ji labarin wani ba ya dinga bibiya ina wane yake ina wane ya shiga a suratun namliko ko annabi sulaiman akwai lokacin da yake duba tsuntsaye sai bai ga alhuda huda ba ko wata fakkada tsayar fakala ma ni ya la'ar alhuda huda am kana min al-ghaibi law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sulfani mubin kuma ka ta kaga wannan yake nuna cewa in kana da shugaba to ya waje ba dinga bibiya waɗanda suke ƙasa da kai kaga shi annabi Sulaiman saboda Allah ya ba shi mulkin tsuntsaye so har dabbobi ma yana bibiyar su ya wajaba shugaba idan aka kawo mai bayani kan yi gaggawar zartar da hukunci har sai ya tabbatar da ingancin bayani saboda in ba haka ba zai fada cikin kuskure kaga lokacin da hude-hude ya zo ya kawo bayani cewa ga abin da ya faru ya je ya samu wata mace tana bautawa wanda ba Allah kaga annabi Suleiman bai tura a yake ta ba me yace izhab bi kitabi izhab bi kitabi hada ga wasiƙa ta nan ka jefa musu sannan ka ga me za su yana daga cikin siffofin shugaba shine shugaba ya zamanto mutum ne mai farjini in ya zamanto shugaba bai da farjini to azzalumai za su samu damar da za su yi abin da suka ga dama to da haka shi yasa ake so shugaba ya zamanto yana da farjini ta yadda ba zai dinga barin azalamai suna shaidanci ba kaga lokacin da aka jefa wa nana bilkis wannan wasiƙa da ta tambayi mutanen ta ce mata yanzu ya za a yi sai suka ce na hannu ulu kowatin wa ulu ba shadidin Wal'amuru, amru ilai fanzuri ma za ka amuri ku muna da karfi muna da tsanani saboda abin da ya rage shi ne ki duba ki ga abin da kawai za ki ba mu umarni mu je ma'aikata sai ki ta fi hankali sai ta faɗi siffa daga cikin siffofin shugabanni sai ta ce inda muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa jalu izzat ahliha adilla tace in dai sarakuna ne to suka shigo cikin alƙaryar da mutane suke da ɗaukaka to za su yi raga da su Na haka shi yasa sai na umar radiyallahu anhu akwai lokacin da ya ga wani mutum wanda ake ce mai abu maryam amma bai da farcini saboda haka sayyidina umar radiyallahu anhu yace zai cire shi daga alƙalanci yace la'azilan na aba maryam wala aj'alan na makana rajulan izara ra'ahu al-fajiru farikon zan cire abu maryam kuma zan ɗauko mutumin da idan fajiri ya shi zai tsoron shi ina fatan mun gane yana daga cikin sukofin shugaba waɗanda ya kamata ya sufanta da su waɗanda ya kamata ya siffanta da su shine shugaba ya zama baya hankar rashawa kuma idan aka ce rashawa duk wata kyauta da za a ba wa shugaba in dai saboda kujerarsa za a ba shi to wannan kyautar sunanta rashawa ba sai za a danna wani haƙƙi ba in dai saboda kujerar aka ba shi kana exam officer wani cikin ɗalibai ya zo ya kawo kyauta ko ya kawo kaji wani sunan sarashawa shi yasa kun ga annabi Sulaiman lokacin da aka turo da kyauta kamar yadda take cewa ita bilkis yadda suke cewa a malaman tafsiri duk da ƙur'ani bai tabbatar da sunanta ba Ko wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'u al-mursalin zan tura da kyauta in ga me za su dawo da ita saboda haka annabi suleiman sai ya ce atumi dunani bi mali yanzu ni za ku ba wa kyauta fama atani allahu khairun mimma ataku ai abin da allah subhanahu wata'ala ya bani <laughs> ya ba abin ya ba bal an jumbi kun tafrahu saboda haka ya waje wa shugaba kar ya dinga an sai kyauta daga cikin ƙa'idojin shugabanci har kasuwa ba a so shugaba ya ce saboda duk sanda ya je kasuwa to wannan zai taimaka wajen a zo masa ta inda bai zata ba saboda haka umar bin abdulaziz an kasance ana bashi kyauta an bashi kyauta baya ansa sai ake cewa dai shi ne isa ba za ka ansa ba aka ce a nan salam yana ansa kyauta sai ce huwa lahu hadiya walana rashwa shi annaba abin da aka bashi kyauta ne mu kuma rashawa ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi ya fatata lokacin da ya aiki ibnu lutfiya da niyyar ya yi an so zakka sai ibnu lutfiya ya zo ya ce masa wannan zakka ku ce wannan kuma kyauta ce a kabani annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yayi fushi yace me yasa ba za ka zauna a gidan babanka ko babanka kaga idan za a ba ka kyauta ba ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi duk iya imanin shugaba idan ana mai kyauta zai iya sawa ya hukunci ba daidai ba Ya zuwa ne ba ta hada hanya da shi a cikin sahabbai sai dina umar amma ku duba ku gani akwai lokacin da wani ya kawo wa sayyidina umar kyauta akuya saboda haka daga baya ashe yana da wani alƙalanci da yake da shi da ya kawo abin sai ke cewa da sayyidina umar ina so a raba wannan abin kamar yadda ake raba wannan akuyar so in dai ba mutum ya saba yi maka kyauta ba kafin ka fara shugabanci to in ya ba ka kyauta ba za ka amfani daga cikin sufofin shugaba shine ya zama mai amana wannan yana daga cikin manya-manyan sufofin shugaba ya zama mai amana ya zama kuma mai ƙarfi a suratul qasas inna khayra man jarta alqawiyyul amin saboda haka waɗannan su ne muhimman sufofin da ya kamata shugaba ya zama ya siffanta da su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi jagora ga waɗanda aka zafa a ina muka tsaya a darasin mu Thank malam ya ce faslun rabewa ya ji bulhuslumin kalatacce ashiya wanka yana wajaba ta hanyar abubuwa guda uku abu na farko shi ne aljanaba janaba abinda ake kira janaba shi ne in mutum ya sadu da matarsa ya gama yi ko kuma ya yi mafarki ya gama ni ko kuma mani ya fito masa saboda kallon mace ko wani abu makamancin haka Wani shi ya ce kira janaba sannan in mutum ya sadu da matar shi ko da sai fitar da mani ba wannan shi masu sunan shi janaba saboda haka dukkan suna wajabta wanka malam ya ce Walhaihu. sannan wanka yana wajaba ta hanyar haila haila wani jini ne wanda yake zubowa daga mahaifan mace kuma jini ne da allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ga 'ya'yan na na abuwa jinin haila alama ce da take nuna cikin mace ba alama ba ce da take nuna na ƙasuta da aka galibi matar da ba ta jinin haila ba za ta haihu ba malamai sun yi saɓani game da shin akwai wasu shekaru na musamman da mata suke fara yin jinin haila ta yadda za a ce duk abin da ya zo kafin nan ba sunanta jinin haila ba sannan kuma akwai shekarun da suke karewa akwai malaman da suka ce mata suna fara haila ne idan suka kai shekara goma sha suna daina haila ne idan suka kai shekara hamsin amma wannan maganar ba wani nasi da yake tabbatar da ita saboda haka a zance mafi inganci ba wasu shekaru na musamman na fara haila ko gamata ya danganta da yanayin da mace take don haka zai iya yi wa idan mace tana goron da yake akwai zaci za ta iya fara jinin haila kafin shekara goma ma na ga labarin wata da ta haihu na ga labarin wata da ta haihu ba ta wuce shekara goma sha ɗaya ba ina fatan mun gane saboda haka ya danganta da yanayi wani lokacin kuma jin daɗi wanda mata suke yi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke sawa mace ta samu yin haila da wuri matsala ta biyu shine shin akwai wasu kwanaki na musamman wanda za a ce kwanaki ne na haila ta yadda in mace ta wuce wannan kwanakin ta zama mai jinin cuta ita ma wannan matsala ce da aka yi tafani a kanta a wajen malaman malikiya mafiya yawancin jinin haila shine kwana na kwana sha biyar sun kafa hujja da hadisin da aka ce annabi ya ce kan kusu na. shakara umri halatu sani tare da yake bayani akan tawayar addinin mata sai ce ɗaya daga cikin fita kan zauna rabar rayuwarta ba ta yin ba ta yin sallah saboda haka suka ce wannan yake nuna mafi yawanci kwanakin haila kwana sha biyar ne sai dai wannan hadisin bai inganta ba nawawi ya raunana shi a cikin al haka ibn abdul hadi a cikin cikin littafin taqibut haqiq duk sun raunana wannan hadisi saboda haka hadisi ne wanda bai inganta ba a wajen malaman hanafiya mafiya yawancin kwanakin al'ada shine ne kwana nawa kwana nawa ne mafiya yawancin kwanakin al'ada a wajen malaman hanafiya kwana goma su ma sun kafa hujja da wani hadisi wanda hadisin ibn al-jawzi ya raunana shi a cikin al al mutanaqiya saboda haka a takaice ba wani hadisi guda daya da ya inganta akan yawan kwanakin haila da haka jinin da mace ya fito daga gabanta to sunansa jinin haila sai dai za ta iya gane cewa jinin cuta ne ta hanyoyi guda uku na farko idan ya zamanto cewa tana da al'ada tabbatacciya wata wacce ba ta canzawa duk lokacin da ya zamanto tana da al'ada tabbatacciya wacce ba ta canzawa to idan ta ga jini ya zarce mata to wannan zai iya zama jinin cuta na biyu idan ta ga kalar jinin ya bambanta menene kalar jinin haila na menene kalar jinin haila baki sai kuma fa inna damal haizi damun aswad sai kuma ne na me wata sifar ta cikin sufofinsa ƙarni inna damal haidi damun aswad ya ari haka yanzu a wata waya. yana ƙarni sai kuma me yana da kauri so idan ta ga sifar ta bambanta da ɗaya daga cikin waɗannan sufofin to sai ta ce ba jinin al'ada mai na uku idan jirin ya wuce mai sherin to za ta iya zama ta hailata mafiya yawancin kwanakin da mata suke haila rago kuma ya zama ba jinin al'ada menene mafiya yawancin kwanakin da mata suke haila kwana nawa ne mafiya yawancin ma'afina kun yawancin mata kwana nawa suke haila na matan sana mafiya nawa ne yau mafiya yawanci kwanakin al'ada a ah, mafiya yawanci ina nufin mafiya yawancin mata kwana nawa suke yi a kwana shida ko kwana yawa kwana shida ko kwana biyar shi mafi mafiya yawancin mata saboda haka mace sai ta sanya hailarta ta zama kwana shida ko kuma kwana biyar mai haila bai halatta ke kalla ba bai halatta ke arziki ba bai halatta ke dawaki ba amma idan ya zamanto ta samu tsarki kamar yanzu a ce saura minti shida a yi magarba ta samu tsarki ne a kanta ya za ta yi za ta rama za ta rama a zahar da ra'asar saboda yanzu a minti shida raka'a nawa za a iya sallata a minti shida za a iya sallatar raka nawa sallah ba daidai shiya ba wata ake tsawaita ba kuma yan fati baya a ce lada ba raka a hudu to kaga idan raka a hudu za a sallata to la'asar ce kawai da. amma in ya kai minti bakwai takwas to sai a yi sai ke a za a da la'asar wani yana daga cikin abubuwan da ya kamata mata su kula da su hakanan inda zai zamanto za ta samu tsarki ana isaura minti shida alfajir ya ceto wata tsalla za ta yi isha'i in ya kai minti bakwai tabbas sai da za ta iya raka a biyar to za ta yi hajja magarba da gaske abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mata su sani ne? a lokacin rama sallah da kuma Wadatun sallah yana farawa ne daga lokacin da mace ta samu yanke waje ba daga lokacin da ta yi wanka ba so daga lokacin da ta gaɗe daga cikin alamomin waje jinin haila so daga lokacin za ta fara duba abin da yau jaba a kanta na sallah waɗanne ne alamomin yankewar jinin haila al-kubra da kudura a'udhu billah me al-kubra da kudura al-jufuf ko mushewar abu ko sai kuma al-qastatul ba me al-qastatul bayda farin ruwa shine al-qastatul al-bayda so idan ta ga al-qastatul ba shi ma yana nuna cewa jinin hailata ya ɗauki sai akwai abin da ake kira sufura da kudura ko mai sufura da kudura na duka a mutu ya kada shi take kamar wanda yake ka hada kamar wanda yake shi kuma kudura ba shi kuma kudura ya yi ne su kura mai kudura na ba shi kuma kudura ba shi ne kamar da can to me hukuncin su menene hukuncin su menene hukuncin su ko yaushe haka zan su haka ne ta Thank you. sun sun zo a cikin tsakiyar jini na ana za su a jini amma idan bayan jini ya ɗauke ne to ba a kira su kaga a nan mafi a kunna lana ubi sun fata wala da ta ba da kori shaira ina fata mun gani saboda haka jinin haila jini ne wanda yake mai sassa ko shi ta Allah ya ce kulhu azan fa ta zilin nisa filmahin wani nifas da kuma nifasi abin da ake kira da jinin nifasi shine jinin da ya zo tare da na kuja ina fatan mun gane ko kuma jinin da ya zo tare da haihuwa wani shi ake kira jinin

kashi na farko daga cikin janaba shine khurujul mani bi lazzatin mu'tada fi naunin aw yaqazatin bi jima'in aw ghayri idan mutum ya fitar da mani bayan ya ji daɗi fi naumin aw yaqazatin yana bacci ne ko kuma yana farke bi jima'in aw ghayri yana cikin yin jima'i ne ko kuma haka kawai ya zo mai wannan sunansa ne sunansa janaba kamar yadda muka yi bayani a baya saboda haka da ya ce bilazzati yana nuna cewa inda za a samu cewa mani ya fito maka ta wahala to ba za ka yi wanka ba kamar yanzu wani ya duke ka ko ka ɗau buhun dawa sai ya zamanto wannan ya jawo janaba da same to ba za a ce ka yi wani wanka ba ina fatan mun gani mala ya ce wasani mazibul hashafati fil farj wasani mazibul hashafati fil farj na biyu kuma shine idan hashafa ta ɓuya a farji ya ke kira a shafa a iya daidai gurin kaciya ko ina fatan mun gane saboda kun ga shi jima'i yana wajabta wanka kuma ba sharaɗi ba ne sai an gama ni shi sa kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi iza jarasa bayna shu'abin al'arba mai karasa hadisin kuma jahadaha faɗaɗ wajen musu inda mutum ya tare da matar shi su kawai yana wajen tawaka ina fatan mun gane malam ya ce wa marra a fi manani bi ka annahu mujahidu wa lam yakhruj minhu maniyyun kala ne duk mutumin da yayi mafarki yana saduwa da mace amma kuma da ya tashi bai gama yin nan to ba matsala ina fatan mun gane ba zai yi wanka ba to kuma akwai bambanci tsakanin mafarki da saduwa ta hakika ita saduwa ta hakika in dai ka kaga kana yi to ya waje ba a gare ka sayi wanka amma shi kuwa saduwa da take ba ta hakika ba to in dai baka ga kana yi ba in dai ka kaga kana yi amma kuma baka gama ni ba to ba za ka yi wanka ba malam ya ce wa man waje da fi saubihi ya yarisan la ya jiri mata asabahu irtasala wa adama sallamin asiri naumatin nama haki idan mutum ya gama ni a jikin tufarka amma kuma bai san yaushe maniyin nan ya same shi ba kawai zai jingina wannan maniyin ne zuwa bacci da ya na ƙarshe saboda haka mutum ya yi bacci bayan sallar asuba ya yi bacci bayan sallar azahar kawai yanzu ana karatun nan sai ya hangi mani a kafanta ya zai yi kenan yaya zai sai ya ɗauka cewa a matsayin kawai mani nan ya faru ne bayan sallar azhar saboda haka sai rama la'asar da magarba wannan asali an same shi daga aikin sayyidina umar kamar yadda umar bin khattab ya aika ya faɗa hakan kamar yadda malik ya faɗa abuwansa saboda haka malamai su ke wata ƙa'ida wasu ke cewa al'asur ibabatul hadisi ila aqrabi awqati al'asur ibabatul hadisi ila aqrabi awqati ina fatan mun gane mana asali in abu ya faru zai yi ya faru da zai yi ya faru ya ce akan cewa yanzu ne ya faru da shi ina fatan mun fahimta wannan kuma yana daga cikin sauƙin shari'a saboda in shari'a ta baka haka za ka rasa izuwa ga wanne za ka danganta wannan mani Allah ya ba mu da cewa ina gabarin kai a nan da zamu daidai fasali. in aka kira sallah sai mu amsa abin da ya tsawo kare daga tambayoyi ina ga lokacin kira ya ko da nawa ake kira na

idan ko da bayan kwana uku ta haka za ka danganta za ka danganta shi zuwa ga baccin da kai na ƙarshe da kaya sai ka raba sallolin saboda har sallolin da ba kai da tukwa ba yi su ma sun lalace yasa cewa duk wanda ya tuna sallar baya yana wata sallar to wata mata kan sallar ta ba na mata masu shehu ya wani sai ta duba suka shi ta gani in ba za ta iya ganewa ta hanyar al'ada sai ta duba suka su da yanayin shi jinin bari in dai barin an yi shi ƙasa da wata hudu ne to baya ina fatan ka gane amma in dai cikin ya haura wata hudu a farar da shi to hukuncin ta ɗaya da hukuncin jinin haihuwa na to jinin bai baya hana sallah in bai bai kai wata uku ba amma ya wuce wata uku to na hana sallah na akwai mai wata tambaya ko da ba a kan karatun wani a bismillah kamar me mai mai tsawa kuma rashin lafiya ce za ta hana shi kan janaba in yana jin sanyi ya halatta a gare shi ya yi taimama taimama zai ta alwalama sai ya taimama sai ya je sallar shi ya halatta kamar yadda ya taɓa faruwa da abin nan abin nan amurjin a ya yi janaba sai ya yi taimama kawai tsanin sanyi ya karanta wannan ayar da Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima wannan yake malam ya ake gane mani da mati shi mazi ruwa ne da yake fitowa yayin karamar sha'awa yake fitowa yana da kawai ba a yi shi mazi yana da kauri ba shi da kauri haka mazi yake shi kuma mani ruwa ne da yake fitowa yayin babban sha'awa amma shi yana da kauri kuma da daga cikin ko fuska shi ne ya da kwakwai da kuɗi yana tukuɗin juna sannan kuma mutum zai ji kasala in mani ya fita sannan kuma yana da kamshi kamar nan da biyu ya shek ma hukumu ibatar lafi to iya suna bani shek inda kitabatul ba da halatta shi ma supervisor yana tambaya kan supervisor da za a mai kyauta in dai kana yi wa mutum supervising mai halatta ya baka kyauta ka hanta ba ɗalibi ya maka kyauta ka hanta ba musamman idan ba a san wata kyauta tsakanin ɗalibin da malamin ba kafin haka ina fatan mun gane to bai kamata ka ansa ba saboda haka ba a san kyauta idan mutum mazi a mazi ba a wajen wanka maziyi kawai za ka wanke azzakar ka jika in kana da alwala kuma ta karye ka sake alwala shi ne kawai abin da yake kanka amma mani ne kawai yake wajen cewa cikin ka a fara kuɗin mota ko kuma albashin ka ne na asali gaskiya ne a zahiri shi ne ba za ka rika a wajen mutane inda alawa ko ba albashi ba inda an an baka kayan aiki ne kamata ka shi a wajen mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da muka bashi aiki kuma muka samu albashi to duk abin da ya ansa bayan ya ya ci haram man manista amalna wa ala amali faraza ana horiskan ba ma a kada ba da zalika kuma wuri ina fatan mun gane kuma ya daga hannu bai da ikon matsayin ka na maharamanta maharamanta ne kai ka zo wucewa ne asali dai a nemo maharamin taimaki shi ne ne tun da shi ɗan kaga yana yawo a jikin ɗan adam ko? yawon tambayar ka ta farko ka ce yawa to wannan za mu koma ne zuwa ga bambancin fatoyin malamai malaman da suke ganin a mani ba na jista ba ne to kaga za ka iya sallah da waɗannan kayan ana yana tambaya a kan in mutum ya yi janaba ba zai iya wanka da ruwa ba zai iya tsalla da kayan da ya janabar da su idan ya taimama amma a mazabar malikiya da suke ganin mani na jasa ne kaga za ka canza kaya kafin kai inda ita taimama za ta ɗauke hadasu akwar ɗin ne kawai Thank you. ce duk kudin da aka baka ko kyautar da aka maka saboda aikin ka in ka cika ci haram kaga shi ma ibn al-lukiya da nan san sanar ya aika shi an tsakka zakka ai kaga bai nema ba kyauta suka bashi amma nan san sanar ransa ya baci yace duk wanda ya ashi wannan to ranar alkiyama idan akwai a ce zai zo ne ita tana kara haka nan sallallahu alaihi wa sallam ya yi a akai to haka ne to duk lokacin da an dai aiki ne kake yi aka maka kyauta saboda wannan kujerar taka to wanka cika ta hara amma yanzu mu lafsarori wani ɗalibi ya ɗaurin yana kana koyar da shi kot idan ba baka yi dubu biyu ce ga shi ka sha mai ko kuma idan ba baka kaji guda biyar ya ce ga shi ka je haɗar sa kaga dan haram ne tun da da kafin ka fara koyar da shi ne ba ka so ka'ida da kawai da za ka ɗauka annabi cewa ya manista amanna ala amali duk wanda muka ba shi aiki fara na wuriskan muka sanya mai albashi akan wannan aikin ko kuma a kaza ba da zalika ko hukumar duk abin da ya an tabar maka ya ci hana kawai shi za ka yi kace ne wanne ne kace ma da tambayar ka ta karshe ita kana ɗinki ta sai wani ya ce to shi zai ƙara masa ɗari biyar don su mai ya halatta ko bai halatta ba shi wannan ya halatta ba rashawa ba ne amma zai iya zama cuta saboda galibin matanka, sun suka yi haka za su danne wani mutumin da suka yi alkawari da shi sa ake buga misali da maɗinka da kafin kafintoci wajen rashin suka alkawari za na ba ta cika alkawari saboda in suka sami express to suna danne wanda ya ba da noman to ina ga ya kamata mu takaita haka ah, ta wani ya ce wa a maka musamman hmm. ya ne ya halatta a ba shi zakka shi ne wani amini na alaiya amma idan suka mai kyauta ta musamman shi ne bai halatta ya hanta ba kagani Allah ya ba mu da shi wa sai eh, sati mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh